Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. muhawarar studio karhe shida da minti goma sha biyar a ɗakin magana na studio kalangu masu sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu filin muhawara studio kalangu wani fili ne da ke baku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna ku samu shirye shiryen studio kalangu a nan ya mai kan alternative fm zango mita goma da tara ɗigo hudu challenge fm akan goma da shida ɗigo shida da scoot fm ta kwara ta haka zalika kuna iya samun shirye-shiryen namu a kan yanar gizo www.studiokalangu.org kan whatsapp da kan facebook studio kalangu sannan kuma ta hanyar gidajen rediyoyi 41 a bukan da studio kalangu a fadin kasar niger shirin muhawarar studio kalangu na yau zai mai da hankali kan batun kirkiro da jam'iyyun siyasa da matasan kasar niger suka dukufa a shekara ta 2019 wani dalilai ne suka sa matasan rungumar wannan tsarin kirkiro da jam'iyyun siyasa tun dai shekara ta dubu tar da ɗaya da aka gudanar da babban zaman taron ƙasa ne al'ummar ƙasar niger ta amince ma farkin demokradiyya wanda ke ba 'yan ƙasa damar su girka jam'iyyun siyasa daban-daban ta hanyar kiyaye ka'idodi na kundin tsarin mulki jam'iyyar siyasa wani tsari ne da ya haɗa jama'a masu ra'ayi guda kuma suka rungumi guri guda ɗaya cewa da samun mulki da kuma gudanar da shi a cikin zumar magance matsalolin da al'umma da ta zaɓe su take cin karo da ita. A shekara ta 2019, ƙasar Nijar ta kumshi akalla jam'iyyun siyasa da 120 wanda gwamnati ya sanda da su. Wannan adadin kalilan ne idan aka kwatanta da sauran ƙasashen Afirka misali ƙasar Mali da suke a kan 200, Benin suna kan hamsin. duk da cewar adadin nasu ya yi ƙasa sosai a bangaren ƙasar Najeriya da ke da jam'iyyun siyasa 45, Cote d'Ivoire kuma tana da talatin 37. Tun da lokacin da iskar siyasa ta so kaɗawa a Nijar. cewa da shekara ta 1991 bana batun siyasa ya sha bamban da sauran shekarun domin matasa da dama ne suka girka jam'iyyun siyasar tasu daban-daban wanda lalle ne suka ja ra'ayin matasa na su shiga neman mulkin ƙasa ga dangana alhali muna dab da so mu shiga cikin zabuka na 'yan majalisa da kuma na shugaban ƙasa nan da watanni masu zuwa in allah yarda to domin amsa wannan tambayoyin ne ya samu gaito muku anan cikin ɗakin magana na studio kalangu wasu daga cikin matasan ƙasar nijar da suka girka jam'iyyun nasu na siyasa sai mu soma da ku gabatar da kanku toni malam kane ka daure habibu sunana aiki na da architect ne kamar mai ba da filan-filan na gidaje haka kuma ni president ne na sabuwar jam'iyyar siyasa da aka girka wadda ake ce ma sinarji da democrat pour la republique sdr sabuwa parti ne haka wanda matasa ne suka girka shi matasa ne ke jagorancin tsarin wannan jam'iyyar siyasa kuma muna fatan cikin wannan jam'iyyar siyasa ya zamanto matasa ne za mu jera saboda takara kuma su zo su yi ikon nijar insha Allah. To Malam Habibu barka da zuwa. Eh, ni sunana Elijah Tahir Muhammad ne director ne na communication marketing na group Aliza a même temps ina jagorancin jam'iyyar RDFD dalili le Rassemblement Démocratique des Forces pour le Développement. Ana kenan? Tana kenan jam'iyya ce wadda ta kumshi matasa kuma ta kasance tare da matasa waɗanda za su neman mulkin ƙasar nan kuma su gabatar da shi kuma tare da yarda da aminci na 'yan ƙasar mu Nijar. madalla bakin mun gode karbi goron gayyata na muhawarar studio kalunguni Hausman usman nake muku lalle marhabi kan inji muna tare da sai ne saka Tuma Dalla sai mu soma mahawarar da ku Malam Kane Kadore Habibu shugaban jam'iyyar siyasa SDR Sabuwa. Shin ku za ku iya gaya muna mejan hankalin ku girka ita wannan jam'iyyar ta siyasa? To hajiya alhamdulillah. Na farko dai zani ce godiya ta tabbata ga Allah. tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. ina godiya da war da studio kalangu ina aika safifiyar godiya ta da studio kalangu da baya gajiya da ba 'yan ƙasa daman su zo bisa kan wannan zaure na muhawara don su ɗora tattauna da abubuwan da suka shahi rayuwar ƙasanmu muna muku godiya da kuka gayyace mu matasa wanda muka sa kanmu cikin fagen siyasa eh, kaman yadda kuka yi min wannan tambaya na farko dai mun jiho kanmu cikin wannan tsarin na siyasa na nijar ba don komi ba don mu kawo gudunmuwanmu sabida gina ƙasanmu sabida tsara ƙasanmu sabida haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu sabida kawo dai duk wani abu a ilmance wanda zai sa ƙasar nijar ta more kamar yadda dukkan ƙasashen duniya suke nan suna more ma ilimin 'yan ƙasa yau kun sani na sani kuma duka 'yan nijar sun sani matasa na nijar daidai gwalgwado sun yi karatu daidai gwalgwado sun samu ilimi na zamani daidai gwalgwado suna iya tahiyar da duk wani jagoranci ya zamanto jagorancin siyasa jagoranci na horar hula jagoranci na kamfanonuwa iri-iri mai amma sai ya zamanto matasan nan yawanci duka ba su samun dama su kawo wasu yanda suke da bukata kamar yawanci matasa ba a ba su yarda isassa cikin shugabanci kowane iri ne ba na siyasa kadai ba to kun san cewa shi tsari na siyasa shi ne yake ba mutum dama ya zo iko shi ne yake ba mutum dama ya zamanto shugaba kuma shi shugaba cikin gari shi ne yake tahiyar da tsarin gari shi ne yake ba da dama a gudanar da shiri-shiri duka na gina ƙasa to in ya zamanto babu matasa cikin mutanen da ke yin wannan tsari na gina ƙasa in ya zamo matasa su gehe suke ba su samun damar su sa albarkacin bakin su cikin tahiyar ƙasa cikin tsarin mulkin ƙasa kenan za ku gani yawanci cewa manufofi da za a sama gaba ba manufofi ba ne ba wanda za su aiki da bukatutun matasan nan kuma yau an san cewa matasan nijar. matasan afirka dukkansu gabaɗai suna da buƙatoci iri-iri harko su ne na samun ilimi karatu na samun horo na kirki na biyu shine a ce in sun samu horon nan su samu aiki wanda zai sa su rayu cikin mutunci cikin aminci cikin daraja cikin girma sannan na uku akwai wasu matasa wanda su iliminsu sun ba su daman ya zamanto suna da ma suna iya makawa kamfanoni haka wanda cikin kamfanin nan su nema ma kansu aiki cikin kamfanin nan su jawo wasu matasa 'yan uwansu su ma su samu aiki to cikin wannan duka da nigayi kowa ya sani akwai matsaloli ko kuma akwai karamci to abin da sannan shine dan ba mu saka mu ba cikin gwagwarmayar neman iko ita kuma gwagwarmayar neman iko in har kana so ka yi ta dole ne sai ka kawo jam'iyya ta siyasa to kun ga yanzu waɗannan abubuwa duka da ni gai su ne suke iya ba matasa dama su zo su nemi iko su samu iko shiga cikin tsarin ikon nan in suka shiga cikin tsarin ikon nan kwamsa suna kaddamar da duk wasu abubuwan da ya kamata a ce su ne za su ba su daman su shiga cikin gina ƙasa to farti 140 addakwai a yanzu wanda dukkansu suna da izinin aikin siyasa to amma cikin yawanci farti 140 kin nan ba matasa ba ne lattizawa ubannin bakakin wagga shekara kaɗai da kuka gani dubu eh, biyu da sha tara an kawo wajen jam'iyyar siyasa goma sha bakwai to cikin jam'iyyar siyasa nan in kundi ba kun gani yawanci duka matasa ne saboda mi sabida mun kusanto yanzu tsarin zaɓe da za a yi kenan matasa sun gane cewa in can bayan an baro su baya ba su samu suka taka rawar su ba mhm. cikin fage yanzu ya kamata a ce kahin wannan tsarin zaɓe na shugaban ƙasa na eh, eh, su ma sun zabaro su a dama da su ba. mun sake dawowa kan ku wato mu koma bangaren a tahir Muhammad shin muna iya sani yaushe ne kuka girka jam'iyyar siyasar taku wato ta RDFD dalili? alhamdulillah godiya nake isarwa zuwa ga ekip intaku ta studio kalangu gaba daya hakan muke isar da sahihiyar mu zuwa ga dukkan 'yan mu waɗanda ke mu a daidai wannan lokaci lalle mu mun kirkiro ta ko kuma sai in ce mun samu hanya daga minister na interior na ƙasa mhm. biyu da watan augusta ta 2018 kenan yau mun samu shekara ɗaya da 'yan watanni sama wanda muke nan ga ci gaba da kawo namu kokari da kuma neman girke-girken dama ko hanyoyi yanzu cewa wanda suka shahi wannan tahiya ta siyasa mu jam'iyya yan da dalili jam'iyya ce wadda ta matasa kuma wadda matasa suke wakilci lalle abin da ya kawo mu siyasa shine shekaru da dama sun wuce ana tahiyar da mulki na demokaradiyya a ƙasar nan yau idan kuka diba an shekara 27 kuma in kuka ɗauka tun lokacin mulkin mallaka ta hiyar turawa da suka yi jagorancin mu na afirka yau niger sai muka wayi gari da an samu kungu-kungu daban-daban waɗanda suka taho suka gudanar da siyasa tare da lokacinsu kuma tare da lokacin da nasu ya kumshi wasu matsaloli waɗanda ƙasa take fuskanta lokacin aka zo aka ce nijar ya kamata a ce mu shahi da yadda ake tahiyar da mulki baya mu ɗauki wannan tahiya ita ce za ta kasance mana tahiya wadda za ta ba 'yan ƙasanmu dama wani ajin da yake ko kuma da inda yake cikin ƙasa ko kuma do halshe wanda yake iya yi a cikin ƙasa mhm. zai iya samun daman zuwa ya tahiyar da iko a cikin mu Nijar. Mhm. Wannan bayan suka zo su kuma suna nan ga shuɗewa sai muka ce wannan generation yau shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu ya kasance kamar shine na ƙarshe muke zaton cewa na ƙarshe a cikin wannan generation. Sai yau wata sabuwar tahiya ta matasan ƙasa tana nan ga kunnuwa kai wannan tahiya ita ce wadda mu muke cikinta muke fatan mu kawo namu canji abin da ya shahi gudanar da iko na ƙasa da kuma yadda muke son matahiyar da ikon dangance da buƙatoci waɗanda suka kasance su ne na ƙasanmu dangance da matsaloli waɗanda 'yan ƙasanmu suke fuskanta kuma mu kasance mu ne ke hiddo wannan tsari cikin ƙasanmu kuma mu ne za mu tunkaro wa 'yan ƙasanmu da ƙasanmu don mu jagorancin wannan ikon kuma mu tabbatar da cewa da lalle abin da mu take fuskanta kuma abin da take bukata za mu iya kawo wal namu taimako kuma wannan gudunmuwanmu don mu ga cewa lalle kasan mu ta kasance cikin manya-manyan ƙasaisai na duniya waɗanda ke faɗa a yau idan kuka diba akwai cikin waɗannan matasan yau waɗanda suka hiddo jam'iyyoyi shekaru da suka wuce sun kasance cikin wasu jam'iyyoyi ne na ƙasar nan da an kasan da su mhm. sun kaga tahiyar waɗannan jam'iyyoyin batta dacewa da yadda ya kamata yau a gudanar da siyasa a cikin mu Nijar. Sai suka janye wasu suka ce to su akwai wani sabon salo wanda ya tahe da yanayin ƙasa yanzu yanzu ya kamata a ce mu tahiyar da mulki na ƙasar mu mun dawo kan wannan tambayar in Allah yarda mu koma wajen ko wato kane wasu jam'iyyun siyasa an girka su ne kawai saboda su mara ma ta jam'iyya baya wadda ta hi su karhi saboda idan aka zo rabon mukamai suna da tsammanin cewa za su samu nasu kaso shin jam'iyyar ta kuma ne gurin ta game da haka to na farko dai kun san duk jam'iyyar siyasa da kuka sani duniya ana kafa ta bisa kan wani tafarki ne eh, bisa kan wasu ka'idodi to mu jam'iyyar mu ta SDR sabuwa mun kafa ta bisa kan ka'idodi na gari mhm. mun kafa ta bisa kan ka'idodi na gaskiya na aiki da sunan talakawa na Nijar saboda yau da a Nijar kowa ya san talaka ne ke wahala maimakin ƙasar mu alhamdulillah duk wani abu da aka sani yana arzikantar da ƙasa Nijar tana da shi mai amma wahala ba ta ƙare ma mutanen Nijar ba kamar yadda kuka sani ana samun jam'iyoyin siyasa da suke hitawa daga cikin manya-manyan ƙungiyoyin siyasa to mu dai tamu ta SDR sabuwa ba ta hito daga cikin kowace jam'iyyar siyasa ba saboda ni da ke shugabancin wannan jam'iyyar siyasa ban taba siyasa ba ban taba shiga cikin wata jam'iyyar siyasa ni ko kuwa ba ban taba daukar kati na wata jam'iyyar siyasa ba lokacin da muka yi ni ya kawo wannan jam'iyyar siyasa nema muka yi matasa ƙwararri masu ilimi masu diplom na kirki muka ce su kawo mana takardun su muka hau jam'iyyar siyasa to don kenan kun ga mu cikin jam'iyyar siyasa mu ba ta yiwa mu gama cewa muna kama da wata jam'iyyar siyasa bale har mu zo mu mara mata baya da sunan cewa mun zo mu yi aiki ne don a ba mu wani rabonmu bisa kan tahiyar da ikon Nijar. Ba mu ce ba ba mu sa ƙoƙarin mu ko ba mu sa ilimin mu cikin tahiyar da ikon Nijar. Mu sa shi amma in an ba mu dama mu yi aiki da abubuwan da muka sama gaba da manuhohi na gari da mu muke da kuma manuhohinmu na gari menene mu yi yaƙi da talauci mm-hmm. kun gane ko mu yi yaƙi da cin hanci da rashawa mu yi yaƙi da rishin horo da ilimi mai inganci mu yi yaƙi da duk wani abu da wanda kuka sani ya haddaba ƙasar mu ta Nijar mai amma mun ga cewa cikin aiki dan ayi yaƙi da su akwai ƙaramcin ƙoƙari to mu mun shigo da wannan niyya fi insha Allahu ba mu ganin cewa sai mun laƙe ma wata jam'iyyar siyasa ne mu za mu samu wani abu abin da muke nema iko muke nema kamar yadda dukkan su suka nema don ƙasa ta ci gaba to kin ji abubuwan da ya sa muka hito gehe muka kafa irin wannan jam'iyoyin siyasa da tsarin su ba ɗaya ba da irin wancan saboda yau kowa ya san Nijar yawanci kahin kake kafa jam'iyyar siyasa ko kuma ka je zuwa neman mutane don su dafa maka zaka ganin ana nuna maka da in ba kuɗi a gare ka ba mm-hmm. bai kamata ba kama yi siyasa saboda mutanen Nijar kuɗi ne suke jira ga ɗan siyasa ban ce ba ba haka ne ba saboda mu ban ma fara zuwa wani farfaganda ba da wani kamfen da neman mutane a cikin ƙauyuka mai amma a nan gama ya mai kin muna ganin wasu da ka ce musu ka kafa jam'iyyar siyasa sun ga gidan kuɗi inda ake rabon kuɗi to mu muna so mu yi yaƙi da wannan abu saboda ba mu yarda ba da wannan tsari da aka zo aka sa wanda zai hana talaka ko kuma wanda ke da ilimi baya da kuɗi a ce sai in ya nemo kuɗi ne za ya siyasa siyasa ba kuɗi ba ce ba siyasa ba ƙarya ba ce ba siyasa ba yaudara ba ce ba siyasa ba juye hankalin talaka ba ne ba a yi aiki da shi don a je a yi kasuwanci siyasa zauwa ne a hiddo ilimi tukuru wannan ne wanda za a sawa cikin tsarin mulkin ƙasa ya alhamdulillahi cikin wannan farti namu mun jera matasa masu ilimi matasa masu hange matasa wanda koda ba su yi siyasa ba sun yi kokowa cikin jam'iyoyin hula hula sun yi kokowa cikin jam'iyoyin association da wani mine ne kamar ni kan kaina na rike president na association nigerian de jeune entrepreneur kamar kungiya ce ta matasa masu kasuwanci a niger amma alhamdulillah in muka tai muka nuna abin da muke iya yi muka nuna gwalgwadon aikin da muke iya yi na siyasa na neman mutane na neman goyon bayan jama'a in muka same shi muka zo in Allah mu ya ba iko za mu gudanar da shi yadda ya kamata bisa kan tsarin da muka yi cikin program ɗinmu in kuma wata jam'iyya ya ba abinda za mu yi hange na farko menene jam'iyyar nan ta sama gaba abin da ake ce ma projet de société projen ta na gina ƙasa na gina duka dai abin da ya shahi dai abubuwan da suke tare da Nijar duka gaba ɗaya in har muka ga cewa hangen mu daidai yake da nasu hangen mu daidai yake da abubuwan da suka sama gaba za mu kama musu kuma za mu yi tsaye bisa kan wannan in in an yi shi ne za mu zamna in ba a yi shi ba ko gobe mu aikin mu ba cikin siyasa bane muke neman mu ci mu sha muna da ayyukan mu duka da muke yi kamar yadda president Attahir ya gai to daɗin siyasan mu kenan to mu muna roƙon Allah ya sa cikin wannan ya tahiya mu da muka dosa Allah ya sa za mu riƙe gaskiya za mu yi aiki bisa kan abubuwan da za su ba mu damar mu kawo canji na ƙwarai na gari cikin ƙasar Nijar. Madalla Allah ya taimaka. Amin. A tahira Muhammad kuna ɗaya daga cikin masu ra'ayin jam'iyyar siyasa mai mulki cewa da PNDS tarayya. Me yasa kuka janye har kuka girka ta ku jam'iyyar? Ni ban taba ɗaukan katin tarayya ba. Ban taɓa wakilcin wata hanya ta tarayya ba. kenan ba ga inda za a cewa ni na kasance daga cikin ba dan ina dan illila ba zan kasance dole dole ni dan tarayya ne ko kenan Allah ya na an ina cikin kamar na girma an haife ni cikin wannan babban fami ta tarayya tunda dan illila umma dai sai a ce dai alhamdulillah tarayya mhm. eh kenan ni abin da ya dame ni shine abin da ya kawo mu kirkirowar siyasa wannan jam'iyyar tamu ta rdf dai dalili shine abu na farko abin da ya shahi kiwon lahiya yau dan kasan mu ya yi tsoron ordonance wadda zaka bashi ya je ya nemo magani da ma ciyon da ya kashi likita sai muka ce wannan bai kamata ba cikin kasa irin tamu sai muka ce ya kamata yau kasa ka tashin da za ta iya yi cikin ƙasa ko cikin ƙasa sai hurin neman arziki da kuma kuɗin da ake nema cikin ƙasa a kula da lahiyar ɗan ƙasa kuma a bashi ita banza wannan yana ɗaya daga cikin dokoki da ƙudurori waɗanda constitution in ƙasanmu ta ƙumsa a kula da talaka idan wanga tun shekarun gaba a samu aka yi shi ba bari mu hiddo jam'iyyar da mu za mu sa wannan kai a gaba mu gan cewa da lalle ɗan ƙasanmu an mishi magani ba tare da yau ya hidda dala ya bada ya nemi magani na biyu abin da yi makaranta muka ce abin da yau makarantarmu ta kumsa bai danganta ba da matsalolin kasanmu kuma bai danganta ba da abin da kasan take jira ga mailimtan kasanmu ba muka ce mu janye wannan duka abin don bai danganta ba gare mu misali ne zan baku yau ƙauye kuka zo noma inda duk kana becen damana wannan ka hidda kanana ka bar manya dan mene dan manyan nan su samu hili su ci gaba kuma su yi saurin ci gaba tunda manya ne an ka bari me zai hana yau in koya ma ɗana ga yadda ake ta da al'amura cikin abin da shahi noma abin da shahi zamantakiyar mu ta yau da kullum mu danganta ta da matsalolin da muke nan ga fuskanta shekara nawa yau an bar talakawa suna noma an ce an zo ana nemo wa arziki ana ba ana sa cikin noma amma har yau da ni na san noman kasan mu tun shekarun da an ka aihe mu habbis yanzu ta guda ta kuma yadda ake tayar da shi hakan ne muka ce ban mu cikin namu tsari yar da ya fi dalili me zai hana yanzu gwamnatin kasan mu Niger shi da kan shi. yau ka ɗauka daga Yamai zuwa Jado ƙasa nawa adda gona nawa adda wanda ba su aikin komi ba a unhwani da su suna nan zube wasu da ke da kwaikin mahori ya sa ba a samu albarka to yau in ƙasa ita da kanta ta yi gonaki nata na kanta an ka ba bangare asassa daban-daban abin da ya yi wajen maraɗi zandar difa agadas da ko'ina a ba wasu minister in ƙasan nan da ba su aikin komi suke nan gayi ba ga kuɗi ana sulalewa ga kuɗi ana kwashe amma ba aiki ake ba me zai hana yanzu yau noma da ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da aka san su cikin ƙasar mu a ɗauki wasu minista a basu wannan wakilci na cewa ku zuba makudan kuɗi kaza ciki ku yi mana aiki gonaki waɗanga namu na ga sunan sun shahida ba wai a bar mu wai talakan da bai da arziki bai da hali ba a ce shi ne zai hiddo wa arzikin da zai wanda bai da bai iya hiddo abin da babu kenan ƙasa ita ce ya kamata ta yi gonaki nata na kanta ta sami ta sa 'yan mu Nijar mu muna da wata matsala can wadda mutane ba su nan ga fuskanta makaranta yau talakan kasan mu sun kasance cikin lau'i biyu akwai waɗanda sun kai karatu akwai waɗanda ba su yi karatu ba yau duk tunanin 'yan siyasa waɗanda sun kai karatu ya kamata su yi karatu da kyau ya kamata a sanya su cikin iko ya kamata su samu tahiya ko daraja cikin tahiyar da karatun da sun kai to waɗanda ba su yi karatu ba su ina ake da su an manta da su su ma suna cikin ƙasa kuma ya kamata a ce a sanya su cikin duka tsare-tsaren da ake yi a cikin mu Nijar wa'annan matasan gaba ɗaya wa'anda suka karatu da wa'anda ba su karatu ba muka ce waɗanda ba su yi karatun ba wannan gonaki na ƙasa gwamnati ta ɗauki gonaki nata na kanta idan ta ɗauka sai ta ɗauki waɗannan matasan ta sanya su ciki a yi musu albashi kamar yadda ake ma kowane ɗan ƙasa ya ɗauki albashi ya zaka ana bashi yana noma yana da albashin shi ƙarshen wata ban ce ba wannan matashin yana da wannan tsari da kuma kulawa ta ƙasa zai hita ƙasan shi ya bar uwayen shi ya bar iyalin shi ya bar nashi kuma da ƙasar shi ya koma wata ƙasa wurin neman kuɗi ana mishi walakanci wannan wata hanya ce ta ban abin da ya shahi matasa kuma masu neman kuɗi ko wanda ke sana'a nan cikin ƙasa a akwai waɗanda ke sana'a suna tahiya ƙasa sai waje suna ɗauka kuɗi ƙasa gwamnati ya kamata ta yi musu rumbun tsumi wanda don cikin wannan rumbun tsimin ana kama musu dan ganin cewa da arzikin da suke nema ƙasa ta suke nema ma arziki kuma kansu lalle suke nema ma amma ƙasa ce gaba ɗaya za ta cin unwani da muriyan wannan jan ƙoƙari da suke kawowa ina gayi kullum ƙasanmu muna aiki uwayenmu tun san kawar du matan suke tashi suna aiki sai 19 wani lokaci sai 20 eh. kenan mu ba matsala aiki bane gare mu mu matsalar mu inda take girmamar da aiki a bashi girma kuma a sanya damar yin aikin da yau idan ka kai da marice ka ida ka dibi hannuwanka ko kuma ka dibi aljuhanka ka aikin nan da kai ya kama ka wani alheri kuma ka samu wani abu wanda zai iya kama ka ci gaba mhm. wanda yayi karatun da wanda bai karatun ba a ce ya ci gaba abin da ya shahi mahalli muka ce ya kamata yau muna da simanteri ga ta nan ta agadas wasu sai suna ta neman hanyar da za su shigo ta su zaka su nemi wannan siman su zo su gina sai me zai hana mu muhara da kanmu yau wannan siman da ke gare mu na kasan mu na malbaza ya kamata mu gina sai mu gina kasan mu mutane suna ganin cewa kamar yayi tsada ne shi yasa sun wani irin tsada ne kasar namu na na kasan mu ne ho shigo namu ne namu na kasan mu ne ba daga wani wuri mun ka dauko shi ba namu ne kenan mu sai mu yi politik idda mu yi wani tsari na cikin mu wanda zai iya sa yau birni da ƙauye a ce wannan sima'inmu ya gina mahallai daban-daban na mu ba dan babana ba ko uwata ko ƙaunata ko 'yar uwata da ke ƙauye bata ce ma gwamnati gina mini gida don in ji daɗi ba za a barinta cikin laka cikin bukka tana can tana wahala alhali muna da hanya wadda za mu iya hidowa simintin namu ne ba na wani ba mu saka mu gina ƙasanmu na gaba shine yau ƙasanmu malamai gare mu ga sunan suna da yawa cikin ƙasanmu yau sai malaman na an ka bar su gehe sai an ka nuna cewa mailimci shine wanda ya boko don mi waɗannan wanda kake biya so biyar ga ini sallah batta yiwa ka ce ka maida shi gehe ka ce shi ba ilimi ba ne. Mm-hmm. Ilimi na Muhammadiyya. Na Muhammadiyya ya kamata mu danganta shi wannan tsari da ta hiyar da horo da kuma ilimi ba da ilimi a cikin ƙasarmu. Me yasa ya kamata mu tahi da wannan? Mm. Idan ba mu yi haka nan ba, eh, Telestar za su kasance su ne za su baɗi mu tarbiyya in ba mu yi anniya ba za mu sako su su samu albasai yadda kowa yake iya samu albashi mu duha musu asiri mu kama musu su ma su kasance yan ƙasa waɗanda ke kawo wa taimako yau gashi nan sai ku ga wani lokaci abin da shahi malamai sai a ce cibbace cibbace nan wane ne an haɗa wane da wane nan ga yau malamin da gashi da ilimi gashi da komi wace hanya zai bi dan ya girka iyallan shi ya kula da iyallan shi kenan dole na ya shiga na ya hita nan don ya samu mai idan aka sako tsari na ƙasa sai ku ga wasu hanyoyi irin wannan raba kan shi da su don ya dawo bisa kan abin da zai kawo mana ci gaba cikin tunda yana da shi ma shi ma yana da abin da zai iya kawo cikin kasanmu. mu madalla mun sake dawo kanku alhaji a tahir mata da matasa su ne sahun gaba a cikin batun siyasa domin su ne ke yin farfaganda ke bin kofa kofa suna hudo jama'a suna waya musu kai suna kiran su da su zo su kama a cikin wannan jam'iyyar sai gashi an waye gari idan mulkin ya zo ya samu mata da matasan nan an maida su gehe kai an mamance da su kwata-kwata wani lokaci shin kane ga daure a bangaren jam'iyyar taku shin kuntuna da yadda zukuma mata nan da matasa don ka koma gidan jiya to alhamdulillah mu abubuwan da muka sama gaba na harko shine aiki sabida matasa aiki sabida mata saboda na harko dai kun ga mata da matasa su ne suka yawa matasa su sun kusan kashi 65 zuwa 70 na mutanen Nijar al'umma ƙasa. Su kuma mata in aka ɗauke su su kuma sun yi kusan 53 kenan in kuka sa mata kuka sa matasa yalla za ku mamaye wajen kashi 80 da wani abu ko a tara. To yau duk wanda za ya ce zai yi program da sunan Nijar zai yi wani tsari na ci gaban ƙasa da sunan Nijar bai fifita mata ba bai fifita matasa ba to bai yi komi ba. cikin program ɗinmu na sdr sabuwa sunan fartin ma kun sabuwa sunan shi in aka ce sabuwa ai kuma zance a kare. sabuwar siyasa sabuwar tahiya sabuwar salo kuma sabin matasa mata su ma sabi cikin tahiya 'yan niger sabuwa kenan aka ce niger sabuwa an ce niger na sabin mutane ko to cikin wannan tahiya matasa suna da matsayi mai mahimmanci saboda kokowar da muke so mu yi na harko shine ya zamanto mun sa ma matasan Nijar wani sabon ra'ayi. wani sabon tunani wani sabon hange wanda ya sha bamban da duk wani hange da kuke iya tsammani yan Nijar suna ciki saboda yau in kun diba cikin tahiyar da ayyuka a Nijar yawanci duk wasu abubuwa dai da matasa ke yi sai an je an nemo matasa wanda ba 'yan ƙasa ba ne masu ke yin shi in kuka diba cikin ma'aikatoti na gwamnati matasan Nijar in sun taho sun zo sun zamna da sunan aiki wani lokaci ba aikin nan ba ne suka ba muhimmanci su dai su samu albashi in wata ya ƙare wani lokaci cikin ƙungiyoyi ko kuma in ce kamfanoni ma haka dun da ni sektor prive niki mhm. Dan kasuwa ne ni to yawanci wanda za ku gani muna ɗauka matasan za ku ganin cewa tunaninsu ya sha bamban da irin tunanin da ya kamata a ce mutum ya sama gaba don ci gaban ƙasashe. Mhm, to, kamar yanzu za ku gani mutum ya taho ka ba shi wani aiki haka a cikin kamfani sai ka ga yana wasa da aikin shi ko kuma ka ce mishi gaya kana son wanga aikin a ida maka shi cikin kwana ɗaya ko kwana biyu yalla sai kun kusa wata guda kan shi yana nan ya sama wasu abubuwa gaba yanzu yau bari in baki misali guda kin ga kaman cikin harkan fannin gine-gine haka yau in mason kike so na kirki baki samun ɗan ƙasa a nan dai ya mai bance miki wani wuri ba in karular kike so ko wasu dai masu kama cikin tsarin gini gini haka sai mutanen kasashen waje kike samu ba mu ce ba mu a matsayinmu na 'yan siyasa ba mu son mutanen kasashen waje saboda integration ake so ba su aiki amma mu 'yan ƙasa ya zamanto mu ne gaba to don dan shi ne matasa da war cikin program ɗinmu muna so mu yi yaki da irin wannan tunanin matasa da irin wannan tsarin da matasa suka sama gaba cikin rayuwarsu ya zamanto sun nisanta da irin wannan tunani sun sa tunanin katse muku hanzari ba shin me yasa ba a daukan yan Nijar su wannan aikin babu su ne su kware ba ne ko kuma yan wajen sun yi mu kwarewa ne ai kun san ita kwarewa da bawar sai in ka mai da abu hankali ne kake kware shi ko mhm. kamar maganar da nake yi yanzu abinda nasara yake ce ma negligence kuma ra'ayi in dai aka ce maka mentality kin mutum ta zamanto ta ɗan gushe ba daidai ba yanda ya kamata ya yi kamar wani lokaci aikin nema ba a so kuma duk abin da baka so ba za ka tsaya ka maida da mishi hankali ba ka iya shi su kuma waɗancan kingin za ka ganin cewa kamar suna son aikin to don da suna son shi kuma suna son a biya su ciki za ga sun mai da hankali sun tsaya sun yi shi tsakani da Allah to mu na farko shine muke so mu yi yaƙi da irin wannan mentality kin ya zamanto cikin tsarin da za mu in education civic ne tun lakol in kuma wasu program program ne za a yi dan matasa su gane cewa yanzu babu aiki da ya kamata ka kiba muhimmanci kowane irin aiki ne Allah ya sa ka same shi to aikin nan shine za ya hidda ka cikin wahala mm-hmm. aikin nan shine za ya baka matsayin ka cikin society aikin nan shine za ya sa ka samu daraja cikin idon kowa to wannan shi muke so mu sama na farko in muka yi aiki dan matasa muka yi wannan to daga baya kun ga abin da ya shahi wani man professional da education wannan ne sector educative muna son ya zamanto matasa kahin ake cewa mutum sai ya tafi ya je ya shiga cikin école privé mhm. sannan za ya samu horo na kirki muna son ya zamanto horon da mu za mu ba matasan Nijar cikin tsarin mulkin da za mu horo ne na gari kuma wanda zai zauwa daga wurin gwamnati sabida duk ƙasar da ke gata ta ci gaba a duniya ƙasa ce wadda ta ba horo da ilimi da makaranta mahimmanci to mu muna so ya zaman to kahin a tai ko ina in shekara biyar ne za mu ga iko in goma ne za mu ga iko ya zaman to mun ba matasa horo na kirki ba a ce ba a son equal prive ba wannan karatu na biya yana da kyawu ya samu wurin shi cikin kasa saboda nous devons être dans un système libéral to bisa kan wannan abin da mu muka sama gaba na farko kun gani ya kamata a ce inda ake ba matasa karatu ya zama wuri ne ingantacce yanzu yau abun kumya ne a ce cikin kapital kamar yamai a ce kana ganin ɗakuna na zana inda matasa ke zama suna karatu mu cikin program mu mun ce za mu kakkaɓe duk lakwal a cikin nijar inda aka ce miki wagga komini urban ne ki ɗauko daga komin urban ki taho departement da ville dukkan su wannan muka ce cikin program mu in shekara biyar za mu samun damar mu yi iko sai mun karkare duk inda kalas ke ta cawa kenan kun ga tun nan wurin mun ɗauki niyya ta ba matasa horo na kirki saboda daga horo ake fara duk wani abu wanda zaka shiga ka yi in baka ba jama'a horo ba banza malam kane bayan kun hudda klasoshin na zana sai kuma ku kokarin sa ma yara mazamni inda za su yi karatu tunda a yau akwai dakunan karatu da dama da ke da ku a cikin makarantu da yara kas suke dukan karatu ai daga ai daga klasoshin aka fara daga can take fara yau in aka samu aka wannan an taba yin klas ba a yi ekipenta ba klas ana yin ta ne ana ekipenta dole kai a meblanta sannan kuma ya zamanto su masu ba da karatu a hore su da kyau daidai gwalgwado gwamnatin da ke nan ga yanzu yana ci sun yi wannan horo bisa kan su mushannin lakwal mai amma bai isa ba ya kamata a maida su aiki kai ba ma mushannin lakwal wasu kadai dukkan ma'aikaci na nijar duka gaba ɗaya yana da bukata a maida shi aiki kamar uturmandi ya kamata in romelu nijeriyan utravai hmm. su ma cikin program ɗin mu kun san akwai abin da ake ce ma parite ko komi ya zamanto daidai mhm. mu cikin tsarin mu tun cikin jam'iyyar siyasar tamu ma duk inda ki ga namiji zaki ga mace in namiji ne a sg to ki tabbata sg a mace ce haka muka ce zami to kuma in ma ikon ne maka samu in Allah yarda saboda yau in kin diba mata sun yi mu yawa kuma ba wai ina jiho ma mata fular bane yau in kin diba cikin makaranta makaranta in kiga aka ce miki ga wance ne shine na harko yawanci mata ne ko ba gaskiya ba a duniya duka gaba ɗaya an nuna mata suna da ilimi kenan dole mu yi aiki da ilimin nan nasu dole ya zamanto duk abin da zamu mun cuɗa da mata mun ba su matsayin su mun ba su girman su kuma mun yi unhwani da ilimin su don ci gaban ƙasar Nijar to madalla kane sau tari wanda ya girka jam'iyyar siyasa shine ke shugabancinta kuma shine ke dukkan duk wani mataki a jam'iyyar shine mai faɗa aji idan wani ya zaburo ma daga cikin yan jam'iyyar ya ce wuri kaza kamata ai kaza sai a ga cewa lalle kamar shi na neman ya saba ma umarnin da shugaban jam'iyyar ya faɗa shin mine ne kuke shirin yi don ya zamanto cewa shi wannan kwata-kwata ma an ka karshen shi alhaji muhammad to alhamdulillah ina san cewa yana ɗaya daga cikin amsoshi waɗanda muke son mu kawo dangance da wannan matsaloli waɗanda tsohin fartuttuka na ƙasar nan suke nan ga fuskanta baka isa ba kai matashi ka taso ko wani ya zo ya taso cikin wannan tsohin jam'iyoyin da an ka sani shugaban ta yi magana kai ka ce a'a hakka ga a'a kuma ka kawo naka gyara bisa kan abin da ya can nan to Allah yarda wannan jam'iyya ko ba a kama matsala ba duk da hanyar da za a bi ana raba ka da ita Eh, ko kuma a haraba ka da inda hanyar da zaka iya zo kai wannan magana ajin da zaka kai dan ka ce a'a an haraba ka da wannan wurin to me kuke zaton yi don ku magance haka yanzu mu wannan shine gayyatar da muka yi ma matasan kasan mu mhm. su shigo cikin wannan tahiya yadda muke neman wannan marshandage da kuma wannan neman mutane ta hanyar kuɗi mhm. don su shigo cikin tahiya wannan shi ne muka son mu kawo ƙarshen shi a cikin ƙasar nan saboda wanda ya ba kuɗi a dole ka bi abin da ya ce a'a dan me ka yi ma ƙasar ka ce ka yi ma yanzu mun hiddo jam'iyya mun kawo tsari program na society wanda muke son mu ta hiyar da ƙasar mu da shi tsari na na gwamnati yadda muke son mu ta hiyar da shi ka gan shi ya birge ka ka ce am ka yi da wannan shigowa za ka yi ko ko miliyar dubu ka zaka ka zuba cikin wannan kasar ka ce ka yi ma tunda kai san kake wannan kyaukyawan tsarin ya kasance shi shine ake tahiyar da a cikin kasar ka kenan ya kasance ba kai kaɗai za ka yi wannan unhanin ba talaka ma yi unhani da abin nan kenan yau na kwammace yau a ce mini ƙasar mu ta hi kumsuwar attajirai da talakawa wannan guri ne gare mu kenan hanyoyi ne ga sunan wanda ba dan ka zo ka ba da kuɗi ba cikin jam'iyya zaka ce dole a yi yadda kake bukata ana gyara ma da rai a gyara mu kowa da rai tare da wannan tsari muna zaton cewa za ka kasance ciki ka ji daɗi wancan shi ma ya kasance cikin maras ƙarhin shi ma ya ji daɗi kowa ya ji daɗi wannan ba wani problem bane haka muke kira kamar mu sa son ƙasa gaba sai ku ga duk wannan matsaloli wa'annan duka an ka ƙarshen su wannan tsari da son kayo wannan mu zaka mu gulmuce shi kuma wannan alƙawali ne mun kai ma ƙasan mu yadda ake tahiyar da su yadda ake tahiyar da siyasa za mu kawo wa ƙarshen shi mu sanya wani sabon tahiya sabon salo a cikin siyasa shi ya samu ka ce za mu kasance dalilin kawo wa canji wannan a cikin ƙasar mu Nijar. Madalla mu dan huta kaɗan kahin mu dawo. madalla mun dawo a nan cikin ɗakin mana doka kalangu inda zan mu rihe muhawar tamu da yake lokacin namu yi shin tambaye tamu ta ƙarshe a ganin ku me ya kamata a yi don a samu mulki nagari. komi ya tafi yadda ake so a bangaren jam'iyyun siyasa a kasar Nijar malam kane Kadora Habib to na farko dai abin da ya kamata a yi shine ya zamanto cikin jam'iyyoyin siyasa da kansu ya zamanto tsarin demokradiyya ne ke tafiya da jam'iyyoyin siyasar da kansu menene tsarin demokradiyya ya zamanto cikin tahiyar da jam'iyyar siyasa kahin ta zo iko ana ba wanda suke iya dama wanda mutane suke hiso dama su gudanar da aikin siyasa su samu matsayi cikin jam'iyyar siyasa nan har su kai daga iko saboda yau in kun diba abin da yasa yawanci kuka gama irin wannan kyarkyaro jam'iyyoyin siyasa ya yawa ba komi ba ne ba saboda babu gestion democratique des partis politiques in aka ce an samu gestion democratique des partis politiques to komi ya kai mi ake nihi da wannan mhm. ya zamanto yau in kana da ilimi kana da wani galihu cikin gari kana da mutane cikin gari in ka shiga cikin jam'iyyar siyasa ba shugaban jam'iyyar siyasa bane zai yi da kai abin da ya gada ma ba shugaban jam'iyyar siyasa bane zai ce ga wanda zai yi deputy ba shugaban jam'iyyar siyasa bane zai ce ga wanda zai yi kwansaye kuma wanda aka zaba lokacin zaɓe ya zamanto su ake ba wannan matsayin na kwansaye ko na deputy saboda yanzu za ka ganin mutum ya zo ya yi ta gwagwarmaya ya yi ta kokowa shine mutane suke kamna shine mutane suka zaɓa amma za ki ganin cewa in aka taho za a ba da suna wani harakan test list ina sai ki ga an maida shi gehe an ba wani to wannan abu ne da kamata a yi yaƙi da shi ban ce ba ba a test list ana test list mai mutane da aka son su ne jama'a don da duk wanda ki ga mutane suke so Allah ya ki son shi kuma duk abin da ki gani dan adam yaƙi Allah ma bai yarda da shi ba saboda dukkan mu nan ne abubuwan da muke yi domin Allah muke yi ko ba gaskiya ba kuma Allah ne yake sa mu shi ke hana mu bayan an ida yaki cikin jam'iyyoyin siyasa jam'iyyoyin siyasa wanda suka samu iko ya zamanto na farko an sa ƙamnar ƙasa gaba cikin tahiyar da ikon nan an sa adalci an sa tausaya ma jama'a menene tausaya ma jama'a yau kudi ba ku gani Nijar gari ne wanda yake da petrol amma menene ribar talaka cikin Nijar bayan ya taho ya kara dan motan shi a zuba mishi essence dala 60 ko dala 40 shi dai ne ribar talaka ko nawa za a sai da essence a Nijar talaka ba zai gane shi a kasa ba kenan yanzu yi adalci ya zamanto ɗan Nijar ya more ma rayuwar shi a zamanto a sa muna mu yan Nijar kamnar kasan mu saboda patriotism kamnar kasa wani lokaci mutane ba su san muhimmancin shi ba duk abin da baka yi kamna ba duk abin da baka so ba duk abin da baka sa cikin ranka ba kuma kake bi tsakani da Allah dan ya haɓaka ba za ka samu ba ka tsaya kai mishi aiki tsakani da Allah kenan yana da kyau a samu yan Nijar son Nijar cikin program din duka party politik ba party politik din da bai zai ce miki ba yana son a sa nationalism kishin kasa patriotism wannan yana da kyau sannan cikin tahiyar da harakokin ƙasa in dai ana so jam'iyyoyin siyasa su yi aiki kun san akwai abin da ake ce ma sector prive yau in ka taho a cikin ƙasa kacce kai aikin da za kai kawai ka zo ka gina wanga abu ka zo ka yi wanga ba shi bane ba a ba 'yan kasuwa dama na kirki su gudanar da kasuwancin su a rage musu wani jangali a rage musu wasu wahaloli wanda ke hana su su tahiyar da kasuwanci da kyau kuma ya zamanto duk 'yan kasuwar da ya zamanto sun girma sun samu matsayi sun kama ƙasa a bar su su zamanto suna yi kowane irin canjin milki ne za a yi saboda me yasa yau za ku ganin da aka canza milki su duk wanda suka yi zaman aiki suka samu experience suka kawo gudunmuwarsu don ci gaban ƙasa sai ki ga an maida su gehe to kin gani yau in aka ce an yarda 'yan ƙasa sun kawo kamfanunuwa na kwarai kamfanunuwan da ke ci wanda kamar yanda wasu manya-manyan kamfanoni na wasu ƙasashe kenan suna zauwa suna mamaye mu mu ma ya zamanto a Nijar mun samu kamfanin da zai tafiya ya je mamaye wata ƙasa amma mu kullum sai dai a mamaye mu yau in kun diba cikin harkar gine-gine a nan ga Nijar in ba wani mutanen Europe ba Occidental curk din ne da su ne su ne suke nan duk abin da ya shahi marshe na garin ga suke yi kuma mutanensu suke kawowa ko uvuriye din ga dan Nijar bai samu ta yane kasa za a yi ta ci gaba sai mun sa kishin kasanmu sai mun mai da 'yan Nijar tsakan tahiyar da mulkin Nijar sai in mun mai da 'yan Nijar sun iya ba su iya ba duk wanda ki gani ya samu nagarta cikin abu duk wanda ki gani ya samu kwarewa cikin abu duk wanda ki gani ya samu ci gaba cikin abu wallahi an ba shi dama tun kahin ya iya an ba shi dama har ya iya ne kenan ba ta yiwa a ce dan ba mu da experience hakanan za mu zama eternal man san experience a kirga hanyoyin da za a koya mutane kwarai kau mhm. dole ne sai da hakanan in ba haka aka yi ba to kullum za ki ganin cewa duk jam'iyyar siyasar da za ta zo a Nijar kun gane ko abin da ta iske ana yi shine za a yi kuma abin da nuhwara da shi kinnan nan za ku ganin cewa ba mutanen da ake so ba aka san suna iya su ne za su zo suna jagoranci Nijar don ka kiran da muke yi ma 'yan Nijar shine su gane cewa wannan shigowa da muka yi siyasa mu mun shigo da anniyoyi na gari wannan tsari da muka kawo na matasa mun yi shi da sunan 'yan Nijar ba da sunan mu ba. Mu dai yau kan ni kan shi Firizidan Attahir kan shi Salimu da bai samu zawa ba cikin wannan halartar wannan taron. Dukkan mu maganan mu guda ce. Ba muna magana ba ne muna eh, jan juna muna yi gaya ma juna wani Abin da muke so guri guda ne. ba mu taɓa samun garrama ba kuma dan shine cikin tsarin da muke so insha Allahu za mu haɗa kanmu cikin ƙungiyoyin siyasan nan za mu ja ra'ayin juna za mu ci gaba da tattaunawa ya zamanto mu gaya ne za mu yi tahiya ba tahiya a wace ba gaba ɗaya cikin tsari guda saboda duk in an ce akwai mai iko cikin tsarin demokradiyya ya kamata a ce akwai wanda yake diban abin da yake yi kuma yana zauwa yana waye ma jama'a kai yana gayan abin da aka yi na kware na ƙasa ba kullum baka ce abin da aka yi bai yi ba ko da ma adawa kake ba a ce adawa ba cewa komi bai yi ba ya kamata dan adawa in ya san an yi wani abu na kwarai da sunan kasa mm. ya hito kenan kun ga cikin tsarin gina kasa mm-hmm. abin da nake nihi ba wai sai in kana iko bane da ka samu iko shi kenan kawai sai a zura maka idanu a kai ne ya kamata ka gudanar da komi kai ne ya kamata ka gina kasa opposition da kanta da sunan na file da duk wani wanda yake da dama ya taka wata rawa ta a zo a gani cikin tsarin mulkin kasa yana iya kawo gudunmuwa shi dan tahiyar da kasa ba wanda ya samu iko bane kadai zai tafiyar da ƙasa don kuma muna sa tsammanin mu cikin wannan tsari namu in Allah yarda za mu kai bisa kan irin wannan biyan bukata zuwa gare mu zuwa ga ƙasa zuwa ga duk wanda za su dafa muna yin Allah ya yarda. mun gode kwarai da gaske. Alhaji Atahir Muhammad wata shawara ke gare ka don ya zamanto cewa komai ya tafi yadda ake so a bangaren jam'iyyun siyasa a ƙasar Nijar. Kamar yadda president Kadaure ya mhm. gayi ne shine dabar mu tabbatar da yanayi na mulki na demokaradiyya a cikin jam'iyyoyin mu na siyasa. Yau ya kamata a ce cikin wannan jam'iyoyin nan namu su kasance su ne kan gaban komi kuma bi. inda ake damawa cikin ƙasar nan a ce suna cikin wannan tahiya yadda ya kamata mu tsare mutuncin matanmu in sun karabu ko suna gidan aurensu ko kuma yara matasa lokacin da suka kasance tare da uwayensu mata ko kuma suna tare da uwayensu maza ko kuma dai yadda ya kamata a ce a tahiyar da al'amuransu da rayuwarsu a cikin ƙasa wannan wani abu ne wanda vraiment muka sama gaba shi ma kenan akwai wani matsala tana nan ƙasa wadda ya kamata a ce mu yi atake mu kawo ƙarshen wannan shi ya sa muka kawo wani salo na cewa yau mulkin demokaradiyya cikin mu ya kamata mu canza shi zaɓe ne na 'yan ƙasa gaba ɗaya shi ya kawo su hurin nan da suke za mu danganta al'adu na mu da kuma ta da yanayi na mulki na zamani kenan in muka hada wancan inda wannan muka hada shi guda sai hi zamanto yan produit pure na kasan mu wanda zai mana unhwani kuma mu danganta matsalolin mu da yadda ya kamata mu tafiyar da ikon kasan mu zai kasance mana dalili wanda zai kawo mana canjin tahiya a cikin kasan mu Niger to madalla alhaji a tahir muhammad ta mun gode kwarai da gaske duka duka dai ana muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta yau wadda ta mai da hankali kan batun kirkiro da jam'iyyun siyasa da matasan kasar nijar suka kufa wanda ne suka sa matasan rungumar wannan tsarin a shekara ta 2019 kun saurare mu tare da kanne kadauri habibu shugaban jam'iyyar siyasa sdr sabuwa sannan kuma tare da alhaji a tahir muhammad shugaban jam'iyyar siyasa rdfd dalili amadadin baki bakin namu ni hawa usman nake ce muku sai wani lokaci in allah da mu kasance lafiya.